ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا لا ربات فرقو أوة شهر الله المحرم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة shekara dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da arba'in da takwas a wancan satin muna tare da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai to irin wannan lokaci muna addu'a Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiqi لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله بالتعاون تمكتين يد مؤسسة الأيتام وكتيك متى za mu dinga yin muhadara su ɗaya a wata lura da asusun da kuke da shi kuma Allah ya saka da alkhairi ana taimakawa daidai gwargwado duk da cewa muna da buƙatar mu ƙara ya ce to ya kamata mu shigar da uslubin muhadara so ɗaya a wata musamman abin da ya shafi marayu. Ita na ce zan fara da ‘yar aljanna ok wace ce ‘yar aljanna mece ce ita aljannar in an ce aljanna gidan da Allah ya tanada ma bayin shi nagari bayin nagari suna nan kala-kala bayin shi muminai za mu ji masu imani da yawa Allah ce suna aljanna muna tare da innan lazina amanu da yawa tare kawai zuwa aljanna to Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin misali in muka fara daga ƙasa ƙasa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adn kuma tajiri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada za su dawama har abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba قامت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير قامت إن الذين آمنوا إنك قولها سورة الكافي innal na amanu wa amilus salihati babbar shine kanat lahum jannatul firdausi nuzula in muka je suratul kafi har yanzu innal na amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala to ulaika lahum jannatu adnin kin ji dai imani da aiki na gari flight yana tashi direct babu wanda zai landin الجنه aljanna insha Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ها؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إيماني إيماني ترى الجنة معناه وتتكر إيماني كين كذا مدعو تا هنيوين شغان daga ciki akwai daukan ɗawainiyan maraya to bayan Allah na gari da suke da aljanna na biyu muna tare da muttaqun masu tsoron Allah to da yawa za ki ji Allah ya ce ma ya tana da aljanna don su don su su suwa masu tsoron Allah اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت maulaha. Misali مثالي أنا Allah ce وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد جاسو جاستين وأزلفت الجنة للمتقين أقول سورة الشعراء أقول إيرن تقوم سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين يا من يتسوى فذلك قال لك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان taƙiya wanda yake mai tsoron Allah shine zai zama ɗan aljanna za mu ji Allah mai girma ɗaukaka yana gaya mana wasiƙan lazina taƙau rabbahum ila aljannati zumara jama'a jama'a ba bin mamaki ba ce ina masu tsoron Allah daga Jos North ina ciki wallahi musta'an mutum ya tambaye kanshi kina ciki وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا شنا تجي كوكما كيف تجعنا لا حول ولا قوة إلا بالله to aljanna gida ne da Allah ya tanada ga masu tsoron shi gida ne na salihai gida ne na taƙiyai gida ne na al'abarar abarar masu yawan biyayya ga Allah gida ne na ibadun rahman kiji da Allah ya gaya mana siffofinsu sai ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama to gida ne na ulul albab ma'abota hankali in an ce aljanna gidan daɗi ke gidan da kunnanki bai taɓa jin irin abin da yake ciki ba fiha ma la ainun ra'at yanzu da farko idan ki bai taɓa gani ba hajiya bai taɓa ba bai taɓa ba kuma ba zai taɓa ba sai kin je can ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at kunnanki bai taɓa jin labarin ba kuma wala khatara ala qalbi bashar baki taɓa tunani ba sai kin je can da izinin Allah to daga cikin siffofin ‘yar aljanna ina son karanto a gaggauce na ɗaya imani ko imani imani to kamar da namiji zai zama yana da imani mace ma haka bal ma za a samu mata sun yi fice wajen imani in mun duba khadija binti khuwailid radiyallahu anha ta riga mutane da yawa shiga musulunci da yawa da yawa ga cikakkiyar mace ce alhamdulillah in muka duk wanda suka zo daga bayanta ga mata nan masu yawa masu imani imani first class a duniya imani first class har zuwa lahira wanda ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd kin ga mu'minai mazan su da matan su shashi na kaunan shashi ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna bayan sun ƙaunaci juna kenan suna ƙaunan junansu to kuma suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna wa yuqimuna salata wa yutuna zakata suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu suna wa Allah biyayya suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya yace ulaika sayarhamuhumullahu inna Allah azizun hakim wanda suke da wannan sufofin su ne wanda Allah zai musu rahama Allah mun ji sufofin sufofin kusan guda bakwai ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd shashi na kaunan shashi na biyu ya'muruna bil ma'rufi na uku wa hauna anil munkari suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna na hudu wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah na biyar wa yutuna zakata suna ba da zakka na shida wa yuti'una Allah okay suna wa Allah biyayya sai ce wa rasulahu suna yi manzon Allah sallallahu alaihi biyayya wanda suka samu wannan ulaika sayarhamuhumullah wa'annan su ne wanda Allah zai musu rahama da baki mana ce Allah ya mana rahama da baki ke in fara aikace in yana son in samu rahama bo wa'annan hanyar inna Allah azizun hakim yace wa'ada Allahu almu'minina walmu'minat mu'minat ir aljanna ke wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah Alƙawari ga muminai mazansu da matansu aljanna wanda ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashi kuma sun shiga fa su dawwama ne har abada khalidi na fiha wa masakin tayyibatin fi adin da guraren zama daɗaɗa a cikin aljanna ta dindindin kuma banda wannan wa ribwanun min Allah akbar yardar Allah ma ta fi aljannar cikin zanen Allah ya yadda da ke alhamdulillah ta fi ma ta fi aljanna wa ribwanun min Allah akbar ke ta zan samu wannan oke imani wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd wa annabi sai ba za mu taɓa shiga aljanna ba la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za mu taɓa shiga aljanna ba sai mun imani sai kin ga matakin farko ke kuma ba za mu imani ba sai mun kaunaci juna sai da kina gaba da wacce wacce ma tana gaba da ke yan gidan nan suna gaba da wayancan wayancan ma suna gaba da wayancan to kafin mun ce Allah ba ma can aljannan ki ba za mu imani ba sai mun so juna to yace ba zan nuna muku abin da kuka yi za ku kaunaci junanku ba sai afshin salama bainakum ku yaɗa sallama ku don Allah ya yarda da ke an gama an gama oke akwai mabuɗan yardar Allah ina nan da shi a rubuce kusan abu dozin daya duk wani hanya da kika bi a gurin alhamdulillah zai kai ki zuwa ga yardar Allah yanzu da abu takwas kenan yar aljanna tana da imani tana ƙaunan musulmai yan uwanta tana umarni da kyakkyawa tana hana mummuna tana tsaye da sallah tana ba da zakka tana wa Allah biyayya tana wa manzon Allah sallah biyayya abu na takwas oke yar aljanna tana ɗaukan ɗawainiyan maraya duk da cewa wannan ba kawai ba amma yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam ce katilul yatimi lahu lahu kin ga naki ne ke ko ba ce mutum maraya sai mahaifin shi ya rasu to sai zama kina ta faɗi tashi lahu kin ga naki ne au li ghairihi ko ma dai ce maraya kawai maraya ce kina ta kawainiya da shi ba wa ba yadin sallah ba fa kafilu ne ka fara. reno mhm. bukatun shi na yau da gobe wannan shine asalin abin da ake nufi amma don mu ba su kayan sallah kawai a ba shi manzo Allah yake nufi ba sallallahu alaihi wasallam kafilul yatim lahu aw li ghayrihi ala wa huwa fil jannati ka hatayn manzo Allah ce da shi da wanda zai dauki dawainiyar maraya kaman haka suke cikin wannan shi ma hanya ce mafi sauki da za ki samu da izinin Allah sai aljanna wani hadisin ya zo ta hanyar abu huraira kafilul yatimi lahu auli gairihi kin ga ce lahu ke da kike da marayu alhamdulillah auli gairihi ko ma marayan aina yake ya zama kin ɗauki ɗawainiyan shi to shi kenan da izinin Allah kin samu aljanna a hadisin sa'al ibnu sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana ana ma'ana shi shi shi wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wa katilul yatimi fil jannati hakaza da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wanda yake daukar maraya na dawaniyar maraya haka suke wa ashara bi sababati wal wusta wa farraja bainahuma eh haka kaga dan juma da dan jummai ke kusa da kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi da abu ya ya waito ahmad ibn musanna a cikin musnad ɗin shi na kofar shi 6651 66-51, imam al-munzir yake cewa isnadu hasanun insha Allah abu hurairah yake cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana awwalu man yaftahu babal janna shi ne farkon wanda zai bude kofar aljanna illa anni ara imra'atan tubadiruni ana bude mai sai ga ta mata tana so ta riga shiga aljanna fa aqulu laha malaki ke me me damuwanki wa mara anti kewa ce ke sai ta ce a ana imra'atun ka'attu ala li. kin ga ba ce abubakar ba fa eh, ba ce umar ba fa zai ce yan aljanna ne amma ba ce su ba sai ka ce wata mata kin ga sunan ba ba sai wata mata kamar ba ba a cikin mu ba ta da ne ba ta da matsayi wata mata kuma ba tana so ta riga manzan Allah yana shigewa aljanna ce ce ce kin an ce ce ce za ki ka ta ku ce wa ce ce me me me damuwanki ki a ni ya rasu ni ce wacce na zauna ina tallafawa marayuna cikin da ke tallafawa maraya tabbas yana da wahala amma dai kika bi hanyar insha Allah zai bullar da ke direct zuwa aljanna cikin ga kenan da za mu yi ta'awun wajen tallafawa marayun hmm? da izinin Allah almu'minu qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi mumini shi kadai a tura a tattara mai ayyuka da yawa zai mai yawa amma idan muminai suka taru fa abin sai ya zama da sauki yanzu lissafin da na fara a matsayinmu na musulmai a ce kowa zai iya ba da naira dubu kacal naira dubu ɗaya Zama ce mu samu muna da yawa alhamdulillah Allah ya mana albarka da yawa ya mana albarka muna da yawa dubu ɗaɗɗaya to amma ya zama mutum nawa ya zama mutum miliyan ɗaya a yano nawa za mu samu kenan duk wata aha ko ba ba ku iya rike kuɗi ba ne nawa za a samu biliyan ɗaya kenan jifa a sauƙaƙe biliyan ɗaya duk wata amma nawa nawa dubu ɗaɗɗaya kawai mana central account na musulmai a duk wata mafi ƙaranci mu talaka kawai za mu iya tara biliyan ɗaya nawa ne biliyan yani miliyan so dubu kenan a miliyan miliyan so dubu shi ne zai zama biliyan kenan ji a sauƙaƙe har ma mun samu ko? har an gama alhamdulillah to ballanta wayansu Allah ya hore musu yanzu a wata katin naira ɗari eh, dubu nake sawa a'a wallahi ya fi haka ya fi haka maybe dubu dai to in akwai maganganun da yawa to ni ba na sa yanzu katin naira ɗari to ni yanzu ba talaka ba ne alhamdulillah ba talaka ba naira ɗari a'a kawai sai dai kuma a siya a waya kawai a kan first bank ko a kan app sai a daddanna na nawa kake so ke to ba shi nan ni dai ba kudin amma dai ba talaka ba ne kin ga talaka shi ta ta tura a siyo mata katin nawa naira ɗari alhamdulillah yanzu in kika duba katin nawa kike siya wallahi yana da yawa yana da yawa to almu'minu qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi yanzu mun ji yar aljanna ita ce mai tallafawa maraya mu duba fadin Allah mai girma dauka cikin suratul insan wa yut'imuna at-ta'ama su ala barakin wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi sai cewa miskinan wa yatiman wa asira yanzu da ce mu al'ummar mu mun fi tallafawa wa a cikin su mun fi tallafawa to wanne ne aka fi tallafawa cikin su uku miskinan wa yatiman wa asira kamar ba wanda wanda wanda ake tallafa mai da yawa ba miskini zai tafa ba sai ya bai masallaci ma ce da Allah tallafa mai in an ba shi wani yara. dubu ɗaya da ashirin da biyar in gobe ya dawo ma ba za a taimaka mai yawan to da dubu ɗaya da ashirin da biyar me zai mai ba abin da za ta mai to kiji Allah ya ce wa yi ta'ama su al suna ciyar da abinci ok a ɗauka bawa miskinan miskini shi ne wanda ba shi da wadatar da za ta wadace shi sai ce wa yatiman maraya to kin ga marayu akwai ƙanana ƙanana akwai jirajire ma wani lokaci hmm? to kin ga ɗawainiyar maraya yanzu a ce madarar maraya madara hmm? madara ya kike gani a kwana nawa zai shanye in shi kadai ne kenan a kwana nawa zai shanye gwangwami da sannan gwangwamin nawa ne yanzu babu kuɗi yaya kenan to kin ga damuwa ne ciyarwa to in barayin suna da yawa kin ga a kullum sai an dafa musu maybe a ce rabin buhu a kullum a ce za a dafa musu buhu ɗaya yawan su gwargwadon tukunyan kenan wa yuqimuna ta'ama ala hubbihi yace miskinan miskini ma yana buƙatar me a ciyar da shi wa yatiman maraya sai ce wa asira da kuma wanda ke kamamme wanda aka kame shi aka garkame shi a ina kenan a prison kenan maybe ya yi laifi ne to maybe kuma an yi mai kazafi ne nabi tsautsayi ne mutanen gidan dai suna nan kala-kala kuma kun san ko hadda mata ko kuma sun ta mana magana a kan ce da Allah dinga samun mata masu da'awa da mun fara zuwa da malama abin kuma ya zo ya ci tara malama salamatu to yana da kyau a dinga samun matan da su dinga zuwa gurin mata suna musu mai wa'azi ki iya sanin ma problem din tukunna to ki sakin da za ki fito musu yauwa. mu muna zuwa gurin maza ne to kin ga matan kamar an yi abandonin din su to yana da kyau yana da kyau to su din ma suna buƙatar me shiyarwa yanzu shi dan fursuna dai alhamdulillah ko da garin rogo aka bashi yana me yana farin ciki sosai garin rogo abinda za ki ce kin fi karfin ki sha garin rogo ce to amma su wallahi suna farin ciki garin rogo to Allah ce innama nuti'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة za وجزاهم بما صبروا Allah ya sakanka musu da abin da suka yi haƙuri ne babban sakamakon jannatan wa harira da kin gan kin ɗauki ɗawainiyar maraya alhamdulillahi ke kin zama wa ‘yar ina ‘yar aljanna ga aya cikin suratul balad فنقص هم العقبة وما أدراك ما العقبة اتفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إيه؟ في أرواح أتين من يوم وضع دوك أباوة وضع دوك أباوة السورة الإنسان يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا من سيقف على قباتك مسكيني a nan kuma fa suratul balad sai aka fara gabatar da wa a yatiman za maqraba a ɗauka a ba maraya da yake da kusanci kina cikin familin ku kina aikin ba na gidan marayu bane kawai ke a cikin familin ku sai ki duba a waye maraya da kuke da kusanci a ɗauka a bashi ko kuma a ɗauka bawa au miskinan za matraba a ɗauka a bawa mara'a miskini wanda ta ƙare mai za matraba miskini can can yace sun makana minan na amanu sannan kin ciyar kuma kina da imani wata wasau bis sabri wata wasau bil marhama fi ulaika ashabul maimana wannan su ne 'yan dama to a lahiran an ce kina dama معنى أنت كي إناتي كنان يرى الجنة إنه أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية في قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Tunan mai tallafa wa maraya hanya ce babba da izinin Allah da zai kai mu aljanna to abin da ake bukata kawai kyautata niyya ke. yar aljanna mai ɗaukan ɗawainiyar marayu ko abu na takwas ke yar aljanna mu ji annabi sallallahu alaihi ce hadisin ka'ab ibn ujra ana biri jari rijalikum min alin aljanna ba zan gaya muku mazaje yan aljanna ba ce tabbas ya rasulallah. sai ce annabiyu fil janna annabi yana aljanna wa shahidu fil janna shahidi ma dan aljanna ne wa siddiqu fil janna siddiqi ma dan aljanna ne wal mauludu fil janna yaro dan karami maulud shi ne a shi ya mutu ke okay dan aljanna ne النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة تتكي والرجل يزور أخاه في ناهية المصر في الله في الجنة ونزيه كالتأكية جيز يكتلو ويجي ما تنم الجنة جيبها زيارة كوي زيارة كوي يا كما je in gaishe واني shi ke nan fa an gama kiji kuma ba wata hadisin kawai bai ke nuna ziyara don Allah yana kai ki aljanna A sallallahu alaihi wasallam ce man adana riban aw zara akhan lahu fillahi tunadahu munadin an tibta wa taba man shata wa tabawata min aljannati manzila kin tsarkaka tafiyar ki ma ta tsarkaka kuma kin samu masauki cikin gidan aljanna okay wannan shine abin da malaiku suke gaya wa muminai masu tsoron Allah wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat wannan mai wawun ke wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum ibtum kun tsarkaka to kin ji ziyara da kuma me gaida mara lafiya duk zai baki wannan hanya ibtum fadkhuluha khalidin to sun ji wannan sai ne sai godiya ke وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين to sai zai ce mana a ah, ala kun bi kun min ahli aljanna ba zan gaya muku mata yan aljanna ba to wannan sai mu shiga number 9 to sai ce alwadudu wadudu macen da mijinta yake santa ita ma alhamdulillah tana san shi kenan soyayya ba laifi bane ko ko laifi ne amma ke yar alallaba ce to kin ga shi kenan alhamdulillah yar alallaba wai kai kai tana zaman tana zaman waye ma oke zaman yaranta ita to kin ga kenan an fitar da ke daga gurin karki yadda wai zaman yaranki kawai me yasa zaman yaranki oke matsalolin sun kici sun ki cinyewa ke to ki ta hakuri mana kawai ki so shi ya soki shi kenan yar aljanna kenan fa alwaludu wato da Allah ke ba ta haihuwa al'audu ita ce wacce al'audu wanda yana da wahala wallahi yana da wahala na sha ɗaya yake allafi idza zulimat ita ce wanda in an zalunce ta mu ji wannan da kyau ki kasa kunne ki baza kafasitin kunnuwanki alhamdulillah ki ji da kyau abin akwai ɗaura kai sosai amma tunda manzo Allah ya faɗa to shi nan allati idza zulimat qalat in an zalunce ta yanzu da shi da ita ne ai yanzu kina ganin wayan zalunce ta shi shi to kuma ita ce za ta zo ta durkusa ta bashi hakuri qalat hadhihi yadi fi yadika idan Allah mai gida ga hannuna wallahi akan hannunka la azuqu ghamdan hatta tarda wallahi ba zan rinka bacci ba wallahi ba zan yi bacci ba yau sai ka yarda sai ka yi haƙuri ji sai aka zalunta kuma ke ce me da me da ba da haƙuri yar aljanna ke zama ke ce da ƙunarwa kuma to ya ke nan ta zama yar ina ke nan yar wuta ke nan ba. yanzu su hurul ini ba ruwansu kina cutar musu da miji za su dinga muke wani uban kishi ce katalakin lahu an san katalakin la ba sai na fassara ba ko ba sai na fassara shi ba la bihi suna daka miki tsawa Dena tutar mana da miji Inna ma huwa dakhirun indaki ba kone fa yushiku an kaki ilaina saura kiris ya rabu da ke da gurumu mu to ki ki yi haƙuri ki yi haƙuri wai in an zalunce ki fa maybe kin dan dauke wani adashin ki kin bashi to kuma halin yau sai kuɗin ya zo ya narke ya zo ya gaya miki kuma kin kina ta hugura mai hanci yanzu shi ya zalunce ki din ko ya cinye wani kuma zan ba su da kirki wallahi kuɗinki ne kuma ya cinye kin ga ya zalunce ki to sai ki zo ki bashi hakuri to Allah ai hakuri oke dariya ma ya baku akwai aiki ke da akwai aiki ke akwai aiki ke yanzu zuma bawan Allah bai miki komai ba kuma kin uzura mai ya kenan to kai damuwa Allah yanzu wannan zuwa na sha ɗaya kenan yar aljanna ita ce mai irin wannan ɗabi'a in an zalunce ta mijinta ya mata ba ne ba ko kishiyar to sai ta zo ta ba shi haƙuri kuma maybe ranka ya ɓaci don Allah ka yi haƙuri to Allah mu sassauta mu sassauta abu na goma sha biyu ina da sufofi kamar ashirin ne sai mu dakata haka wannan shi ma na da sauƙi ga hadisin yana cin sahihul jami hadisi na 660 mana na 660 ko na 661 sahihul jami sagir irin wannan hadisin Abu Hurairah ya rawaito shi Anas ibn Malik Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman ibn Hassana duka sun rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna ita ce idza sallatil mar'atu khamsaha banda tallafa maraya kuma akwai me akwai salloli mace da za ta yi sallolin ta biyar wannan shine abu na sha biyu ke wa samat sharaha sai azumin watanta cip cip ba coge wa hassana farjaha ta kiyaye mutuncin kanta sha hudu ke wa ata'at zawjaha ta ma mijinta biyayya biyayya ƙashin bayi ne na tafiya auratayya yanzu ko kina san shi ba kya san shi maybe baban bai ce kai to ke mun saba miki abokin zama da fa haka ake fa ne bi ma cikin kwakwai da aka musu haka ke ke wacce an sama miki abokin zama za a ɗaura aure sati mai zuwa za ki ji yadda zuce ras to gwanda-gwanda ma an alabi ne amma irin mu ƙalan lahu ƙalan rasulullahi amma kika hakuri haƙuri mezi mezi ita ma duniya tana nan tafi ba lalle an ce mutum ustazu ne shi kenan kuma matsiyaci ba ne wani ka suka ɗauka ku a'a ba lalle ba fa to maybe kika mai biyayya akan haka ba kya san shi amma kike mai biyayya to za a ce miki ke hajiya dukkan ƙofofin aljanna takwas ɗin nan zaɓi ki shiga ta duk wanda kike so ga 'yar aljanna nemawa nema mijinta biyayya Allah ji a fasara biyayya biyayya tana da faɗi in ya ce miki shi in dai ba saban Allah ba biyayya me yake so a yi shi kenan abu na sha shida wata Allah zai iya jarabta ta ɗanta ya rasu to in ɗanki ya rasu ki ji wannan hadisi hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Annabi sallallahu alaihi sallam ya ware wa mata majalisi na musamman yau kamar da ake yanzu a ce a sati so ɗaya kawai alhamdulillah gama majalisin maza ai kusan kullum akwai shi gama na matan shi ne jifa jifa gama a ce jiya akwai a nan yau ma akwai to da wasu masallatai tsararu to sai dai ba a ba da hankali sosai yadda ya kamata annabi sallallahu alaihi ya tara mata zai musu wa'azi ce a ah, babu macen da za ta kaddamar da yara uku face sai sun kasance hijabi kariya shamaki barin fada wanta wuta wata mata sai ta ce ya rasulullah in biyu ne fa ce ko biyu ne ba ko biyu ne to ba lallai sai sun kai biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai rasa dan shi yace alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana alhamdulillah ya kan jarabawan da Allah ya dora miki ba wai alhamdulillah ɗan ya mutu ba fa kisan mutanen mu ba su da fahimta in wata ta ji kina ce ya haƙuri ce alhamdulillah inna lillahi ita sai ta je ta kama mai wani fassarar shirme to wannan matan ma tana farin ciki da mutuwan ɗanta fa a wace uwa ce za ta yi farin ciki da mutuwan ɗanta ƙarami kuma ha alhamdulillah akan jarabawan da Allah ya turo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai ce mala'iku wai me ta faɗa ne ta yi godiya ta yi istirja'i Allah ce ku gina wa baiwa ta gida cikin gidan aljanna ku sanya ma gidan baitul hamdi gidan godiya to kin ga yar aljanna ita ce mai hakuri musamman akan rasuwar ɗanta ko yarta abu na goma sha bakwai ok ya danganta shi mai gidan nan yana da kuɗi? eh yana da kuɗi to za ki ji mata Allah shirye mu gaba ɗaya za ki ji suna fara wani lissafin shirme ita mai 'ya'ya maza za ta ce ai su ne da gida saboda lizzakari mislu hazzil unsayaini to ba abin mamaki kuma kuɗin nasu ya ƙare kakaf ke kuma Allah ya sa ‘ya'yanki matan wancan tana da minista e wancan kuma senata Da kin ga ɗan kuɗin da alhaji ma ya bari wannan tsiya ne aka bari da minista yanzu kawai za ta mallaki miliyoyi nata na kanta domin kina aure da wani wani minista alhamdulillah wani jijjigi a Najeriya eh alhamdulillah to kin ga ba wai kudin da aka bari na gado zai ce a ah, wai ita tana so ta haifi ƴaƴa maza Allah ki duba tsakanin ƴaƴa maza da ƴaƴa mata a musulunci nake faɗa su a suka fi falala ne ƴaƴa mata sun fi falala akan ƴaƴa maza wannan karatu ne mai zaman kanshi wani lokaci can mun yi shi a bukur ‘ya'ya mata za ki ji tarin ayoyi da hadisai sun fi falala, ki kowa ƙur'ani da Allah ya ce yana ba da kyauta, ya fara cewa suwa yana ba da kyautan mata, ya habu liman ya sha'u inata. Saboda me, me sa ka fara gabatar da su akwai hikimomi, mutanen jahiliya ba sa son ku, ba sa son ku, a ce an ma mutum haihuwar mace. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ƙatarin sosai to Allah ya fara gabatar da mata kuma ce shi ne mai bayarwan to sannan kuma a sunance in muka zo za ki ci ce a tarbiyyar 'ya'ya mata ba a taɓa haɗa shi da 'ya'ya maza na fi ya fi falala ya fi saurin kawo aljanna mu je na hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa wata mata miskiniya ta zo tana ɗauke da ‘ya'yanta guda biyu take cewa fa ha talata tamarat tunda ‘ya'yanta biyu da ita sun zama nawa kenan uku Aisha sai ta ɗauko da dinai uku sai gashi wannan me me yake me ake so mu koya anan a'a me ake so mu koya anan sai ta bada dabinai uku to karki rena sadaka karki rena sadaka yi dabino uku yanzu ni ne aka bani dabino uku me zan yi da wannan me zan yi da wannan ni ni mawa ni ni waye waye za ki fara wani surutun ki a ce a ittaqun nara walau bi shikki tamra ta ba ta dabinai uku sai ta ba wannan daya wannan daya ba saura dai ba za ta ɗauka ta sa a bakin salati sai a ba mu binu a ƙara mana ƙara mana sai ta ɓangara shi aisha burge ta sosai domin ita aisha ba ta da ɗa ko ya ba ta da shi ya ce fa'ajabat ni shanuha al'amarin matan ne ya burge ni sosai da manzon Allah sallallahu alaihi ya dawo sai ta gaya mai wata mata ta zo na bata da bine uku kaza kaza annabi sallallahu alaihi ya ce inna Allah qad awjada laha bihi mal janna ta dalilin yaran nan Allah ya wajabta wa matan nan aljanna au a'taqa au a'taqaha bihima minan rawahu muslim ta dalilin yaran nan mata biyu Allah ya yanta ta daga wuta to ba ya'ya kawai ba har kanne man ala jariyatayn wanda zai dauki dawainiyan yan mata biyu hatta tabluga shi har su girma جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه kai ki ɗauki maybe ƙannanki ƙannanki ke za ki yi tarbiyyansu kai ce man ala jariyatai ne to abu na goma sha takwas sha takwas ok wanda za ta dinga ma mutunta biyayya fi gairi ma'asiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce gaya wa Ammar Hussain ibn Mihsan Ke kina da aure ce eh ke to unzuri aina anti minhu ki duba fa ya kike tare da mijin nan naki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki shi mijin nan shine aljannarki in kin mai biyayya ke wa naruki in kin ba mai wata auren ka jarabawa ne fa jarabawa haka dan ma wani shi ma auren nashi jarabawa ne kawai a tafa fitika alhamdulillah ba safe daban na rana daban na yamma daban na dare daban in an yi waya ma sai an yi fada kai mai kike kira na haka ne waye waye eh, eh, eh. amma lokacin da suke dan soyayyan su ji suna soyayya kafin a daura aure ce eh, haba baby haba baby ke ke ana kiran ki ma wayan naki yana kashe wai baby babban mace wayan mai baby ba me baby kuma sai karyan soyayya amma bayan aure aure kuma ce me kun ci gaba da baby baby wai ina so yi magana da kai da Allah mun ce ce da Allah ni ina sauri da Allah ke ke da Allah ke kyale ni ji in yana da mota ma ya rage mata hanya ma ba zai rage ba to ke ki duba ko baya kyautata miki hanzuri aina anti minhu innama huwa jannatuki wa naruki abu na goma sha takwas na ashirin oke ashirin da ɗaya da biyu da uku lokaci ya ƙare annan Sallar ne ce ya ayi hannas ashir salam oke ki rike yaɗa sallama sosai amma ina na lura a gidaddajin mu yawanci mata sai dai ina kwana anti ina kwana musamman akwai babba da karama oke babba ta fara fitowa to sai karama ta fito to wannan normal normal amma yanzu karama ce ta fara fitowa sai uwar gida mai capacity ta fito yanzu wa zai gaishe da wani ne ha karama ce ta fara fitowa a ku yi ittifaki dai ban gane yanzu karamar ce ta fara fitowa ita take tsakar gida maybe sai wannan kuma ta fito babbar sai ta fito Oke a ƙa'idan musulunci ke, amma ƙa'idan kufa. Yawwa za ta jira ne, za ta ta jira ne, za ta jira ƙaramar ta ce an ji na kwana. tunda zaman ki take yi to kin ga wannan ba daidai bane kai mafi alheri wanda ya fara sallama yau ki wuce ta kauce assalamu alaikum to kin ga kin assalamu alaikum za ta ga anti na kwana kar ki jira wai sai ta miki sallama ke ki fara mata afshu salama bainakum ki afshu salam wa at'imu at'am wannan ya gabata ku dinga me ciyar da abinci ciyarwan kuma Allah ya gaya mana musamman ga zuwa marayu da miskinai da kuma wanda suke garkame a gidan maza ke eh, gidan maza ne hadda mata fa akwai lokacin da na ga wata mata wallahi hadda ɗanta a goye an kulle ta a gurin ceto Allah ya raba mu da damoyi wa at'imu at'am wa silul arham ku dinga sadar da zumunta don an zo nan shi ma zaki samu akwai damuwoyi da yawa mata da yawa suna sanadiyan yanke zumunta kuma kika umarni a yanke fa Allah ya yanke kike Allah ya yanke kike ƙarshen ƙarshe zaki fada cewa ulaika lahumul la'natu za ta zama tsinanniya wa lahum su'ud dar za ta ma'ir wuta domin la yadkhulul jannata qati'un to sai ce wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam wannan wasu sufofi kenan na yar aljanna kaman ashirin kenan to makasudin shine musamman su marayu in muka duba gidajen da ake cewa gidajen marayu namu ba su da yawa yanzu banda na malam harisu hmm? sai wannan fa yake nan goro mu'assasatul aita. ko kin sa akwai registration da CAC sosai da sosai yanzu abin da ake jira shine wani sai registration kaɗan-kaɗan da za a kammala sai a je women affairs waye waye shi kenan an gama an gama to lalle yana buƙatan tallafi na musamman daga kamawa daga gidan sosai da sosai a ce an gina gidan abincinsu abubuwan da ya shafi gadajensu domin ba ka kai za sai sun zo sun ba fa gadaje katifu mayafi durowa labulaye ɗakin ma kan shi fulo ne ko akwai tais fenti eh kayan wasan yara duka ba it's not easy fa it's not easy yana bukatan ɗawainiya ne mai ɗimbin yawa da dole tun da dai mu akwai nan akwai asusu da ake yi ana kuma a nan na ga akwai yadda aka tura a ope ɗina kenan kamar na wannan watan na ga is it 17,000 ku dai ku ta lissafa kawai inda ko na yi sarrafa shi ni kawai lissafi za ku bani a ƙarshe inda na ce ni ba talaka bane can can ku to ni kawai lissafi za ku bani nawa ne kudin ku to ya za a yi da shi shi kenan hmm? ko in ba ni da shi in san dai na zan nemo shi na ga 17,000 kuma na ga 15 is it 15,000 so biyu ne aka tura receipt din yana nan kamar 30 nawa kenan 32 haka ne 32 wannan ta tura kan tana nan 32,000 na watanni biyu kenan ke lalle yadda take ganin za ta tura musamman na tallafawa marayu ga dai sunan nan mu'assasatul aitam opponent foundation account din shine jaiz bank ne 00 wannan musamman wanda suke can su gurare ke da wannan ma suke cin gida 5 jaiz bank maybe a ce to za ki ringa tura duk sati Abin da Allah ya hore miki kamar da nace almu'minu qalilun bi nafsihi amma kathirun bi ikhwanihi to ko da an goro ga kawai ai ce za mu tsaya mu taimaka yana ga insha Allah taimakon zai kai yanda kai amma wallahi musa'an rashin bada hadin kai to sai zama ga lada muna gani amma kuma an bar shi an barar da shi gaba daya to Allah ya saka da alkhairi ya datar da mu fi duniya al'akhira zuwa wata na gaba insha Allah za a sanar imma a nan ɗin ko kuma a wani guri maybe ana bukatan a wasu masallatai don ba dai ranar karatu mu bake sai a sa wata rana daban in kuma ranar karatu ne anan ga ba expenses ba komai da izinin Allah sai dai kawai zuwa yi muhazara a tashi Allah ya sa mu dace fi duniya al'akhira ya sauƙaƙa mana marasa lafiyar mu Allah ya warkar da su wanda suka rasu a cikin mu Allah mai gima da kaka ya gafarta musu wanda suke fama da yanayi irin na yau kowa da bukatun shi da alkhairi Allah ya biya mana wanda suke so su ga bayan mu Allah mai gima da kaka muke nema ya tsare mu daga sharrin su اللهم naj'aluka fi nuhurihim Allahumma اللهم naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim hasbunallahu wa ni'mal wakeel وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين